a dai dogoro wasikar da ya ake wa kungiyar gwamnatin arewacin najeriya gwamnan na adama ya ce lallai akwai abin duba game da wasu abubuwan da suka faru cikin kwanakin nan kama daga harin bom na abuja da sace yara mata yan makanta a chibok da ke jihar borno da ma kashe kashe ko yunkurin kashe sarakuna malamai shugabannin addini na siyasa ciki har da shugaban majalisar dattawa da wasu gwamnoni to ko me yasa gwamnan ya rubuta wannan wasika kuma in ka ɗauki sojoji na najeriya sojoji na kusan araba su biyu akwai waɗanda ake shigo da su da rana tsaka a je a sa su a wani brigade ko wani unit brigade kuma ma bai da wani izini a kansu kuma kaga wannan sai zamanto su ne ake turawa suna kakkashe mutanen mu kuma ko yaran mu da suke yau in ka je in ka bi sarsala wanda aka kashe ta baya ka harbe shi don inda mutum mai tsokanan ka ne ai in ya zo ta gaba ta gaba ake za ka harbi gabansa kake harbi to yawancin waɗanda yaran mu da suke kashewa ta baya suke kashe su sai ya juya na amma ne wani mai gidansa ne a bayansa sai ba mai gidansa ba ne ko kuma abokin aikinsa ne a bayansa ya ga cewa a sai ba abokin aikinsa ba ne wani ne wanda zai iya so ya kashe shi sai har ba ya buga masa dalma kurum a ciki to wannan abin ana shirutu da ana ba su shawara a ɗaki to muka ga dai yanzu halin su ya zama kamar halin hitler su ƙara dangi suke so su mutanen mu sun yi ƙoƙari su kashe su suwan sun yi ƙoƙari su kashe ni sun yi ƙoƙari su kashe eh, masu waɗanda za ka ce wani boko haram wani fara ake da su wani boko haram ne zai je kashe maka sarkin kano ina ruwansa da abin nan mai gama shi da sarkin kano zai kai ko kuma shehu obonu an yi boko haram ne kashe shuwa saboda hakan nan boko haram ne kokari su kashe senate president dan arewa wato mun ga wani kare dangin arewa ke so a yi ko su harbe mu ko kuma su samu habi junanmu to sai dai kuma a martanin da fadar shugaban kasa ta fitar da ke dauke da sa hannun mai taimaka shugaban kasa ta fuskacin harkokin yada labarai don yin okupe shugaba gullab jonathan ya fazargi gwamnan adama da yankun raba kan yan najeriya ta hanyar ingiza yan arewa don kyamar gwamnatin pdp kana kuma shugaban kasar ya bukaci yan najeriya da su yi fatali da makalaman gwamnan adamawan to sai dai kuma masana haka tsaro a kasar irin su dr bawa abdullahi wase na fa ganin akwai abun duba game da wasikar da gwamnan adamawan ya rubuta Nyako ba wai kaɗai tsohon soja ba ne, sai da ya tafi har ya zama chief of naval staff a Najeriya. Bayan haka ya taɓa yin gwamna ma yana soja. Idan ka duba shekarun Murtala Nyako, in ka duba shekarun Obasanjo, ka sake kuma duba shekarun duk wani soja a yau wanda yake da mukami yake gurin, sai ka tambaye kanka. A lokacin da Murtala yako yana rike da wannan ran ɗin da suke da shi, ko shugaban ƙasa yake da shi su menene girmansu a soja sai ka duba shugaban ƙasan karan kansa ka gani a lokacin da murtala ya koye gwamnansa na farko menene shugaban eh, shekarun shugaban ƙasa na yanzu a duniya don haka mahaukaci ne wanda kawai tunaninsa ya mauje zai ɗauki maganansu maganan banza kuma zan baka misali biyu ko uku a gurguje na farin farko idan da ba hannun gwamnati a abubuwan da ya faru a Abuja. Ina tabbatar maka da shugaban ƙasa ba zai zo kafin waɗannan mutane ce su ne suka yi ya kira sunan cewa Boko Haram ba. Domin na biyu kenan da ya wannan. A ɗaya ga watan goma alif dubu biyu da goma mutanen garin shi sun zo sun buga bam a Abuja idris Square. a minti bakwai bayan suka yi wannan suka sa suka ce su suka yi ya gaya wa duk duniya a cikin eh, gidajen rediyo ya ce shi sam ba mutanen sa bane ba kuma wani yanzu dai kamar yadda gwamnan adama ya tabbatar tuni fara an fara tattara bayanai game da irin kisan da ake yi da zimmar gufanar shugaba jonathan a kotun duniya don tuhumarsa da laifin aiwatar da kisan kare dangi domin mu haɗa takardun duk waɗanda suka samu a gaba kama ka sai mun kasu the hague united nations criminal court uh, for genocide saboda haka nan wannan yanzu abinda za mu sa a gaba kenan dogon turanci ya kare ibrahim abdulaziz sashin hausa na mura amurka daga yola a najeriya